Dubban magoya bayan jam'iyyun kawancen adawa na Front Patriotic a Republican ne suka hallara a taron gangamin da ya gudana a dandalin Place de la Concertation da ke kofar Majalisar Dokokin Ƙasa. Yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki a jihohin Tilaberi da Tawa da Difa na daga cikin matsalolin da ke damun jam'iyyun hamayya na Front Patriotic a yau, kamar yadda jagoran su Kanan Ibrahim Yakuba mai murabus ke bayyanawa. Wanda suke jifa sun bar gidajen su shekaru da shekaru a cikin kasar su ma gudu da suke. a cikin ƙasar su babu mai tsaron su hankalin ya tashi a cikin ƙasar su shugaban su bai da labarin su sun yi kira sun yi kuka sun ce aje a ga halin da suke amma ba a sai ba duk rayuwar da aka kashe babban bakin ciki ne gare mu ko soji ne babban bakin ciki ne gare mu ko horar hula ciki ya a 'yan uwanmu maza da mata wanda aka sace aka rike Allah ya taimake mu su dawo gida Allah ya kare su zawon mu wannan gangami da ke gudana a wani lokacin da shugaba isu muhammadu ke cika shekaru takwas da ɗarewa a kan karagar mulkin nijar ya kasance wata damar yin waiwaye kan alƙawalan da shugaban ya ɗauka a watan afrilun 2011 Mamman Sani Adamu shi ne kakakin gamayyar jam'iyyun FRDDR. isu da aka rantsar da shi Nijar, yadda shi talaka ya zama shugaban kasar ko yake kusiyar talaka ashe shekwaran ce ya yi jami ya hau sama sai ya ture yau da kwan tana cikin hali na kakarika yi to ina demokaradiyya cikin jahilci maimakon a ce duka hanyoyin da ake da suna ma'adinai an yi amfani don a rage talauci cikin ƙasa a'a abubuwa da na kyalkyali ake so a yi wanda ba su da amfani komi a ci gaban jawabansa a yayin wannan gangami tsohon ministan harkokin wajen na Nijar a gwamnatin Renaissance ta ɗaya, Ibrahim Yakuba ya buƙaci 'yan ƙasa su dage da gwagwarmaya don lashe zaɓukan 2021. Kullum WhatsApp muna kuka an ce kaza an tada wani an tamke wani kullum Facebook farkashi wani ko kowa na a ce yinsa. Ya isa haka na 'yan Nijar, ya isa kukan WhatsApp, ya isa kukan Facebook jama'a, mai kokowa ya zo ya kokowa. Ba demokrasiya ba ce, sarakai ne ko shugaba ne muka zaɓa. To tun da shugaba ne za mu sarke shi in zaɓe ya zo insha Allah tun da mun gaji. Da yake bitar ayyukan da ya gudanar a tsawon shekaru takwas na mulkinsa, Isu Muhammadu ya bayyana gamsuwa da abin da ya kira kyawawan sakamakon da gwamnatinsa ta samu wanda ya ta halaka a ayyukan ci gaban ƙasa. Duk da irin ƙalubalen tsaro da na canjin yanayi da na faɗuwar darajar ma'adanai da ake fuskanta in ji shi. Yana mai alfahari da kashe fannin tsaro kashi sha biyar daga cikin ɗari na tsarin kasafin kowace shekara. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga yanayi a jamhuriyar Nijar.